nos magazines et bien sûr, moi je ne peux que vous dire Jobless, Peace Africa. C'était RM Show sur VOA Afrique. house Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogonmu a nan gundumar Colombia. A wannan ranar Asabar ta farko hudu ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a kan ikirarin halin ko'in kula da al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya ke yi. Na cewar hukumar raya yankin ba ta wani abu na a zo a gani. Haka gwamnatin jihar Bauchi ta bayyana dalilanta na dakatar da sarki mai daraja ta ɗaya da makarrabansa. Ko me yasa hakan? Bayan duk waɗannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da ya gabatar mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan, idan Allah ba mu iko za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. amurka tana bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai a yau asabar a daidai lokacin da ake ci gaba da matsin lambar neman cicire duk wasu alamun tarihi da ke nuna 'yan fafutukar cinikin bayi a kasar yunkurin cicire mutum-mutumi na tarihin jihohi goma sha ɗaya na kudanci da suka nemi ɓallewa daga amurka lamarin da ya janyo yakin basasa a shekara ta 1961 ya so makamari ne a shekara ta 2015 sa'ad da wani farar fata mai fafutukar nuna wariya ya harbe wasu amurkawa bakar fata tara a cikin wata majami'a a birnin charleston na jihar carolina fafutukar ta kara kaimi bayan da wani ba amurke bakar fata george floyd ya mutu a hannun 'yan sanda a minneapolis ta jihar minnesota a ranar 25 ga watan mayu taswirar mutum-mutumin tsauni na stone mountain confederate wanda shine mutum-mutumi mafi girma a duniya na daga cikin abubuwan tarihi da dama da aka mai da hankali akan fafutukar cire su daya daga cikin na baya bayanan da aka cire shine mutum-mutumin general jackson da ke richmond ta jihar virginia jihar da ta fi kowace yawan kayan na tarihi ma'aikata sun soma cire mutum-mutumin ne a ranar laraba bayan da magajin garin na richmond ya bukaci a cire shi da gaggawa. masu zanga-zanga kuma sun karya mutum-mutumin davis richmond a ranar goma ga watan yuni a yayin da annobar coronavirus take daɗa karuwa a nahiyar afirka lamarin na yin barazana ta hanyoyi da dama ga waɗanda ke neman abinci a kan tituna dokokin takaita zirga-zirga a rwanda ta shafi da dama daga cikinsu kamar mignon yar shekaru 25 da ke sana'ar karuwanci da ke dauke da kwayar cutar hiv wadda ta ce lamarin ya sa abokan mu'amalar ta sun ƙaurace mata ta yadda kudin cin abinci ma yana gagarar ta a yayin da kuma take fama da radadin ciwo da kasalar jiki a duk lokacin da ta sha maganin cutar alhali tana jin yunwa akwai ire-iren wannan kalubalen a wurare da dama a afirka da take da mafi yawan masu dauke da cutar hiv a duniya bincike ya nuna cewa karancin abinci babbar illa ce ga masu shan maganin cutar a kullum haka kuma yana rage karfin jiki ba ga masu sana'ar karuwanci kadai ba har ma ga dukkan waɗanda ke fuskantar rashin abinci ko rashin kuɗin sayan abincin daga cikin masu sana'ar ta karuwanci a harare babban birnin ƙasar zimbabwe mafi yawan waɗanda ke rayuwa hannu baka hannu kwarya suna kokawa akan mawuyacin halin samun magani rwanda da ke samar da maganin rage radadin cutar hiv kyauta ga kowa tana samun yabo a kokarinta na shawo kan cutar kasar ta sami sukunin tsayar da matakin kamuwa da cutar na kashi uku cikin ɗari kacal a cikin shekaru fiye da goma a yayin da adadin sababbin kamuwa da cutar kuma ya ragu a ƙasar. To labaran suna zuwa muku ne daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta ce ba ta da kudirin sake dawowa teburin tattaunawa da Amurka akan shirin ta na nukiliya a nan gaba. Muddin Washington bata daina abin da ta kira musgunawa ba ga Pyongyang. Mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa na farko Cho Song Hui ne ya bayyana haka biyu bayan kalaman da tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro John Bolton ya yi a New York a farkon makon nan. cewa ta yiwu shugaba Trump ya sake gudanar da wani taron da shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un kafin gudanar da zaben Amurka na watan Nuwamba. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in wanda ya yi kokarin dawo da tattaunawa tsakanin Washington da Pyongyang ya bayyana amannar cewa Trump da Kim za su tattauna kafin gudanar da zaɓe a wani taron bidiyo da ya yi da shugabannin Turai a wannan makon. Trump da Kim sun yi taron tattaunawa sau uku daga shekara ta 2018 domin tattauna dakatar da shirin nukiliyar na Koriya ta Arewa. To amma lamarin ya tsaya cek bayan taron su na biyu a Vietnam a watan Fabrairun shekara ta 2019 inda Amurka ta yi watsi da bukatar Koriya ta Arewar na ɗage akasarin takunkumin da aka kakaba mata a zaman sharaɗin walwale shirin ta na nukiliya. Wasu bamabamai sun tarwatse a manyan birane biyu na ƙasar somaliya. a yayin da jami'ai suka ce wani dan kunar bakin wake a cikin mota ya tarwatse a kusa da tashar jiragen ruwa a mogadishu da kuma wani gwamnati da ya tarwatse a wani gidan abinci da ke wajen birnin baidoa da suka hallaka mutane hudu ali abdullah wani jami'an jihar kudu maso yamma ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa an tada gwamnatin ne daga wani guri na daban a yayin da mutane suke cin abinci a lokacin safiya mai cike da hada-hada ya ce kuma wasu da dama sun jikkata ba sami wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin ba to amma kungiyar al-shabab mai alaka da alka'ida ta yi ta auna birnin a can baya a mogadishu hayaki ya turnike saman tashar jiragen ruwan bayan da jami'in 'yan sanda ahmed ali ya ce bam ɗin motar ya tarwatse ne a kusa da kofar shalkwatar hukumar tara harajin shigowa da kayayyaki ismail muktar mai magana da yawun ma'aikatar watsa labaran somaliya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa dan kunar bakin wake ya tuka motar da gudu ne ya wuce shingen jami'an tsaro na farko kafin 'yan sanda su buɗe wa motar wuta wadda ta tarwatse a wajen kofar shiga 'yan sanda biyar sun sami rauni a cewar sadiq aden ali mai magana da yawon rundunar 'yan sandan somaliya a lokuta da dama kungiyar Alshabab da ke da mazauni a somaliya ta sha auna babban birnin kasar da hare-haren kunar bakin wake. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bar mu shiga taskar rahotanni. Al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya na da yaƙinin cewar hukumar da aka kirkira da raya yankin tun bayan ayyukan ta'addanci da ya daidaita jihohin ba ta wani abu don ci gaban yankin. A tasu fahimtar hukumar ta North East Development Commission na aiki ne kawai a takarda da kafofin watsa labarai, amma babu wani abu da ake gani a ƙasa. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani. yayin da hankula suka kwanta a wasu yankunan da a baya ke hannun mayakan boko haram a arewa maso gabashin najeriya yanzu haka baya ga dubban rayukan da suka salwanta akwai ma wasu dubban da ke gudun hijira a ciki da kuma wajen najeriya batun da kungiyoyi da kuma al'ummomin da lamarin ke shafa ke ganin ma da saurari na aka ba wannan hare-haren na mayakan boko haram ba ko wanda bata shafa ba a tsawon kusan shekaru goma da ake fafatawa da su inda ko sukan kai hare-haren su a wuraren ibada kasuwanni da ma sauran wuraren hada hada jama'a rabaran joel billy da ke zama shugaban cocin ikkilisiyar yan uwa ta najeriya wato eyn ana zama ɗarɗar wannan garuruwan da mu ambata dukka wannan shekaru suna kwana jeji suna kwana dutse suna kwana a koguna in gari ya waye su dan shiga gari yamma yana yi karfi misali karfi hudu kowa zai gudo jeji so abin da ture ta kai jikin bango alama da muna gani kamar gwamnati tarayya da jihohi kamar sun ki mazauna wani wuraren musamman mu mutanen ofis. ba ma dai ga rayuka hakanan mayakan na boko haram sun lalata gadoji da dama musamman a yankunan da a baya suka fada hannun mayakan boko haram a jiyoyin adama borno da kuma jihar yobe to wai ko shin ma me ya kamata a yi musamman a waɗannan wurare da aka lalata gadojin gadoji nan hudu har yanzu a gare suke kogunan kuma sun bi sun fadada ba mu gani amfani north east development commission ba muna jin suna muna gansu a television muna ji bajin da ana basu da sauransu ba mu gan komai ba da a ce ma ko sun gina kwalibeti da a ce ma sun gina buka ma wata tsoho da mun sani da mun ce suna kan aiki so a ganin mu north east development commission har yau bam ji su ba muna kuma kira da babban murya su gaggauta zuwan su a wuri mu domin a gina gidajen mutane a gina churches a gina masalatai a kuma compensating yan kasuwan da sun rasa dukiyoyin su ba su da jari a wannan lokacin a yan makonnin nan makan na boko haram da sojoji ke kara kaimi a kansu sun ko sauya salo inda suka kai hare-haren sunkuru a wasu yankuna da ke kusa da dajin sambisa president buhari ya daina sa sojoji akan hanya a shiga cikin sambisa nan sambisa bai biya kai wancan na fadin adamawa ba a je a fafata su in sun kudurta sun yi haka ba zai kai sati daya ba za a manta da zance boko haram to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa gwamnatoci kan ce suna nasu kokari tare da farfado da gadojin da aka lalata honorable abdullahi adamu firembe da ke zama kwamishinan harkokin raya karkara na jihar adamawa ya ko bane irin kokarin da suke yi kamar yadda kowa ya sani ne wannan bangare na jihar adamawa sun yi fama da ainihin matsala na boko haram amma ya fi shafan bangaren adamawa ta arewa to abin da ke faruwa shine gadojin guda biyu ne kuma duka mallakar gwamnatin tarayya ne amma mai girma gabna iya kokarinsa ya matsa 'yan kwangilan nan kuma sun koma yanzu da nake maka magana sun koma sun ci gaba da kokarin aikinsu duk da suke da aikin baya tafiya yadda mu muke so amma suna nan suna kokarin ci gaba da ayyukansu. koma da menene fatan talaka shine Allah ka kashe irin wannan tashe tashin hankula na Boko Haram Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A jihar Bauchi kuwa gwamnati ne ta dakatar da sarkin Misau mai daraja ta daya da wasu mukarrabansa. a kan zargin sama da faɗi da dukiyar talakawa. Gwamnatin ta bayyana dalilanta na ɗaukar waɗannan matakan. Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi a jabinsa ga wakilan kwamitin da aka kafa don bin ba'asin rikicin ya shaida hakan mun kafa wannan kwamiti da yakinin cewa za ta yi bincike ta gano su wane ne suke da hannu a ciki kuma wani area ne aka ɗebe filayen fulani da filayen gwamnati da sauransu kuma su waye suka ɗebe kuma mun yi amfani da dokan ƙasa wato na arewa na 1963 sashi na 33 wanda bauchi dokan bauchi na 1991 ta ba mu dama muka kafa kwamiti na mutum goma sha uku amma sai muka sake samun partition ko dajin gwamnati da kuma na kiwo fiye da hektar ɗari wanda waɗansu suka sa hannu kuma wannan fulani sun ce lalle ba za su yadda ba tunda waje ne da ya shafi suke zaune shekara aru-aru wanda aka zo aka kwace da ƙarfin allah wanda kuma shi ma zai iya kawo mummunan ta'asa fiye da wanda ya faru kuma wancan din ma mun san cewa su masu sarauta suna da hannu a ciki don kuma sun yi rikon sakainan kashi wa al'amarin kuma a wani ma ana zargin cewa suna da hannu shi yasa muka dakatar da sarkin misau da hakimin cikin gari na misau da mai gunduman zadawa da kuma duk wanda ake gani yake da hannu a ciki saboda su ba da dama a yi bincike na musamman a nasu jawabin bayan kaddamar da kwamitin shugaban kwamitin air komodo tijjani babu gama girmamawa ya yi alkawarin tabbatar da gaskiya kuma wanda bai da laifi za a wanke shi alhamdulahi mai girma gwamnan jihar bauchi ya naɗa ma wannan kwamiti a bisa amana da yadda da mu mu kuma mun yi alkawari a al'umman jihar bauchi da talakan jihar bauchi da al'umman lardin kasar misau za mu yi gaskiya za mu yi adalci a kwantar da hankali kuma muna tabbatarwa jama'a dukkan abin da za a ciki zami gaskiya za adalci saboda ka muna kiran al'umman misau da mutanen jihar bauchi da dukkan sauran kananan hukumomi wannan abu da ya faru ba abun daɗi ba ne saboda haka jama'a su kwantar da hankalinsu kuma insha allahu duk mai laifi kowa ya za a fito da shi wanda bayi da laifi za mu wanke shi mu ce bayi da laifi sai dai duk kokarin da na yi domin jin ta bakin bangaren masarautar misau ya ci tura daga bisani an shaida mini cewa rashin yin magana kan batun na da nasaba da batun aikin kwamitin abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya ta ubangiji allah ya kawo muna saukin waɗannan matsalolin Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye shiryen mu da suka gabata ko kuma bibiyar mu a shafukan mu na yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram ko kuma mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Masu mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin ku Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin mai nasara nasara funtuwa da sauran masu sauraronmu waɗanda ganin an soke aikin hajin bana saboda annobar corona. ke son sanin ko sau nawa aka taɓa soke aikin hajji a tarihi kuma akan wani dalili da kuma kashi na farko na amsoshin tambayoyin malam bafa haruna bajoga mai cewa su waye ke jagorantar zanga-zanga game da nuna wariyar launin fata da ake yi a amurka me yasa ake musgunawa amurkawa baƙaƙen fata a su, sannan ko da gaske ne a hukumance ana fifita fararen fata kan baƙaƙen fatan amurka To bari mu fara da kashi na farko na ansoshin tambayoyin malam mai nasara nasara funtuwa mai cewa sau nawa aka taba dakatar da aikin hajji a tarihi kuma a bisa wani dalili idan mai tambayar na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na farko na ansoshinka. Ah, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabil karim ah, jama'a masu sauraro assalamu alaikum kamar yadda wannan bawan allah mai nasara nasara funtuwa da kuma sauran masu sauraro suka buƙaci sanin ko sau nawa aka sauke aikin haji a ƙasar saudi arabia da kuma dalilan da ya sa aka sauke aikin haji din to babu shakka bisa dogon nazari da kuma bincike da muka yi gwargwadon hali ah, mun gano wasu abubuwa wadda suka janyo dalilan wato sauke aikin hajji da kuma wato ainihin ko sau nawa aka sauke din a takaice babu shakka a tarihi akwai lokuta da dama da suka tabbatar da cewa ba a yi aikin aikin hajji a wasu shekaru da suka gabata ba wadda kuma tun daga farkon asasa wannan daula ta ƙasar saudi arabia wato na ainihin wato shi abdulaziz bin sa'ud tun daga shekara ta 1932 to babu wani bayani na sauke aikin hajji a duk da ainihin wato tun daga lokacin da aka yi wata mura ta tsuntsaye ta ƙasar sifaniya a shekara ta 1917 zuwa da 18 wadda ya kashe da dama daga cikin mutanen duniya a wancan lokaci to amma a ƙasar saudi arabia ga shi bana an soke wannan aikin hajji to babu shakka akwai abubuwan lura kamar haka wadda dai bincikenmu ya tabbatar mana da cewa akalla an taɓa soke aikin hajji har sau arba'in wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin soke aikin hajji din alal misali a shekara ta 865 akwai wato ainihin wani kisa wanda yake na kare dangi ko kuma kisan kiyashi da aka gabatar a ainihin wato dutsen nan mai tsarki na arfa wadda wannan wani saɓani ne wanda ya shiga tsakanin wato ainihin daular abbasid da waɗanda su ainihin su a bagadaza suke wadda kuma ainihin wato jagoransu shine ismail bin yusuf wadda safaki wanda ya ainihin kaddamar da wato wannan hari a dutsen arfa wadda kuma a wannan lokaci an kashe alhazai da yawa a wannan fili na arfa ko kuma a birnin makka a wancan lokaci sa'annan kuma wannan ya jawo dalilin ainihin wato soke aikin hajji da yawa a wannan lokaci na shekara ta 865 sai kuma wato 900 shekara ta 930 wadda ainihin wato a mutanen karmafin su ma wanda yake so kai hari a wannan lokaci na shekara 930 a wadda abu tahir aljanabi wanda shine ainihin wato jagoran wannan kungiya ta tawaye wadda asalinsu daga ainihin wato kasar ko kuma tsibirin bahrain suke wadda suka kai hari a ainihin wato birnin makka wadda kuma a wannan lokaci sun kashe alhazai akalla dubu talatin sannan kuma yawancinsu aka ainihin jefar da gawawakinsu a ainihin wato rijiyar zamzam a wannan lokaci wadda su waɗannan masu mummunar aƙida wadda suka kai wannan hari wato har ma suka sace ainihin wato dutsen nan na hajar al-aswad suka kai shi wannan tsibiri na bahrain wadda kuma dalilin haka sai ya sa aka ainihin wato janye aikin hajji na tsawon kusan shekara goma a wannan lokaci sai dai abin da ba za a rasa ba sannan kuma sai wato bayan shekara goma din ne aka dawo da wato ainihin a hajar aswad a wannan lokaci wadda kuma su wani yanki ne ainihin a ismaili wato ainihin na shi a kenan wadda su ake zargi a wancan lokaci so kai wancan hari kuma ma ba su ma yadda da ainihin aikin hajjin ba wadda suka ɗauka kamar wata bauta ce wacce take ta zamanin jahiliya duk da dai gashi karara a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya yi bayani akan aikin hajji tun daga ainihin wato shela da aka yi umarni a yi wa bayan allah don ainihin amsa kiran allah na aikin hajji da kuma sifofin aikin hajji ɗin da allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin alkur'ani mai girma to su a waɗannan har yanzu a shekara ta 983 su abbasid da kuma ainihin fatimid wato su ainihin fafimiya din nan wato daulolinsu saboda ainihin siyasa da kuma ainihin wato rashin jituwa da ke tsakaninsu sai ya zama a wannan shekara ta 983 wato ainihin shi ma ya sa wato an samu wato cikas a aikin hajin wancan lokaci wadda kuma su wasu yankunan mutane ne wanda suke daga iraki da kuma siriya da kuma ainihin wato daular nan ta fafimiya ko kuma jama'an nan na shi'ar fafimiya waɗanda suke ƙasar Misira. to dukansu wato a wannan lokaci suna hanyar zuwa makka a wancan lokaci din sai kuma aka yi ta samun irin waɗannan matsaloli har tsawon shekaru takwas a wancan lokaci wato har zuwa shekara ta ɗari tara da casa'in da ɗaya daga nan kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da ɗaya wato a wannan lokaci kuma sai aka yi wata annoba wacce wannan annobar ita ma ta jawo dalili ko kuma sanadiyar ainihin wato ɗauke ko kuma janye aikin hajji a wannan shekara. sai kuma ansoshin tambayoyin malam babba haruna bajoga game da zanga-zangar da ake yi a amurka kan bambancin launin fata da kuma matsalar wariyar launin fata a amurkar idan mai tambayar na saurare ga amsarka daga bakin wani tsohon ɗan sandan amurka kuma da daddan mazaunin ƙasar malam garba suleiman madakin samunaka wanda ya ce a waɗannan masu jagorancin wannan zanga-zanga da ake yi a jihohin amurka ko'ina da garuruwa da birane da angoni da ƙauyuka wato akwai su da ƙungiyoyi kamar yadda muke da kungiyoyi a najeriya kamar wannan kungiyar da ke can kasan yarbawa wanda su suna yancin ododuwa ko kuma wannan kungiya irin ta biafra wato kungiyoyi irin masu kama da haka a nan a arewa ma muna da su wanda aka yi kwanakin nan wanda ake cewa shege kafasa da sauransu to su wayannan kungiyoyi na bakaken fata na amurka wato akwai jagoranci tun daga zamanin martin luther wanda aka halaka shi akwai su kamar jesse jackson su reverend al Shapton da su kamar louis farrakhan to amma su wa'annan su wanda na lissafa sunayensu malam baffa ba su sukan fito ne su yi zanga-zangan ba a'a suna jagorancin nuna ma wa'annan baƙaƙen fata yadda za su fito su zanga-zanga amma ta lumana ba ta fasa kantuna fasa shaguna ɗiba kaya da garima da araba ba don su nuna damuwarsu su nuna takaici da bakin ciki da bambancin launin fata da ake nuna musu to wa'annan kenan wato akwai kungiyoyi da yawa wanda su suke jagorantar wa'annan masu yin zanga-zanga sai kuma masu sauraronmu da shi mai tambaya malam baffa haruna bajoga ko alhaji baffa haruna bajoga wannan dalilin da ya sa ake nuna musu bambancin launin fata dalilan suna da yawa dalili da na farko a nan bahaushe ya ce idan bera na da sata to daddawa ma na da wari wato mun sha bayani akan irin wannan laifin su kansu baƙaƙen fata yanzu misali ɗan sanda ne zai tsare ka a hanya kana tafiya ya tsare ka ba don wani abu bane saboda don ka karya doka a malam baffa bajoga akwai dokoki a nan amerika in baka taka doka ba doka ba za ta taka ka ba ruwanta da kai ba ruwansu da kai to a nan sau da yawa za ka ga mutum baƙar fata ya yi laifin traffic wato dokokin hanya limit ɗin da aka ce ka tafi aman kaman 50 ne to sai ka ga bakar fata ya take mota yana tafi a wajen 70 ko 75 ɗan sanda ko daman ga sunan ko ina ne ya biyo ka ya tsaye da kai idan ɗan sanda ya tsaye da kai abin da zai tambaye ka kawai ina driving license ka mai komin ina registration ɗin mota ka mai komin to idan baka fata ne mai hankali zai ɗauka miƙa mishi nan take ba ya ce mai komai ba in bature ne haka zai ɗauka ya miƙa ma ɗan sandan nan ya bashi to galibi kuma 'yan sanda a nan turawan sun fi yawa to abin da zai fito daga bakin bakar fatan nan dan an tsaye da shi ko ya ki tsayawa a stop sign na light ko kuma ya renin red light ko kuma yana speeding kawai abin da zai fito daga bakin wannan bakar fata sai a shar ya dankara ma dan sanda na ashar irin zagin da suka yi nan da turanci what f wato wannan zagi ne na batanci ga 'yan sanda to wannan yana hasala dan sanda daga nan in yayi niyya ya baka wannan ne to saboda zagin shi da kai din nan sai ya buga maka ankwa ya mace kai assaultin nashi to a nan sai su nuna cewa a'a dan ni ina baki yasa sa kaman haka to kaga ga anan ko malam baffa ai kaga baki yana da laifi a bakar fata wannan kenan misali sannan dalili na biyu abin da ya sa bakaken fatan suka yi bakin jini a wurin turawa wannan na yi bayanin shi can kwanakin baya A kan yadda su bakaken fatan wanda sun fi son sai dai gwamnati ta ci da su ta sha da su ana ba su abin da ake cewa walfaya shi ko bature bai kaunan haka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Garba Suleiman Hadakin Samunaka da Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da kuma wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. sauraro ga na da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon ƙafar Barcelona na dab da rasa binta na gasar La Liga to amma babbar matsalar da za ta fi haka muni shine rasa gwarzon dan ta Lionel Messi. ragin Messi zai karkare a ƙungiyar ne a shekara mai zuwa a yayin da kuma rahotanni suka ce ya daina maganar sabuntawa da kowa sakamakon takaicin yadda alƙiblar ƙungiyar ke tafiya. wani gidan rediyon kasar spain mai suna cadena sar ya rawaito cewa messi na shirin barin kungiyar ta barcelona inda ta ce yanzu haka dan wasan na jiran karewar wa'adin kwantaragin sani kawai a kungiyar a watan fabrairun da ya gabata Messi ya bayyana cewa baya tunanin Barcelona za ta iya lashe gasar zakarun turai da irin yanayin da take ciki. Haka kuma ɗan wasan mai shekaru 33 ya yi ta samun takun saƙa da rashin jituwa da shugabannin ƙungiyar a karkashin jagorancin Joseph Maria Bartomeu. ƙungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta haya matsayin ta hudu a teburin gasar Premier bayan da ta ragargaza Bournemouth da cibiyar da biyu a wasansu na yau ta mako na 33 na gasar. united din ta ture chelsea ne daga matsayin to amma kuma hawan nata kan iya kasancewa na dan takaitaccen lokaci idan chelsea din ta yi galaba a wasan da yanzu haka take fafatawa da watford a yayin da kuma maki biyu ne kacal za su bambance a tsakanin su idan hakan ya faru a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau leicester city ta doke crystal palace da ci uku da nema lamarin da ya sa leicester din ta gyara zama a matsayin ta uku a tebur a daidai lokacin da takarar karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman tebur take kara zafafa a lokacin fafatawar ne kuma shahararren dan wasan leicester din Jami vardy ya zura wa kungiyar kwallo ta cikon 100 cif ya kuma kara zura kwallo ta 101 murtala faruk sanyin na a washington dc takaitattun labarin maka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen a daidai wannan lokaci muna miƙa saƙon fatan alkhairin muryar amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya da fatar allah ubangiji ya samu dace amin yanzu a madadin abokin aikin nawa murtala faruk sanyin nan da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya haɗa mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu